a shafi na arba'in da takwas ya tsaya ya tattauna wannan matsala dangane da abin da ya shafi ainihin wato ala sharti muslim ko ala sharti kaza din nan za mu karanta wannan insha Allah zan karance shi gaba ɗaya don mu samu fa'ida sannan sai wannan littafi ga shi shi kuma bashairul farah bi taqribi fawa'idil Imamil imam al-wadi'i fi ilmin rijali wal mustalah wasu fa'idoji ne da malam mukubil ya rinka faɗi wasu yana rubuta su sai aka samu wasu cikin ɗaliban shi suka zauna suka ainihin wato rubuta su wannan malami a cikin shafi na 66 zuwa 67 ya zauna ya tattauna waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya insha Allah za mu karanta su suma su sa'an nan su kutun da guda sai wannan littafi al'ida aljali fi naqdi maqulati sahahul hakim wafaqahu zahabi a cikin wannan littafi ya tattauna wannan mas'ala wanda gaskiya nan ba karanta shi zamu ba don littafi ne mai zaman kanshi sai dai zamu yi ishara kai. to kasantuwar lokaci ya taho zamu bari sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe wanda di yake da wannan littafi a gobe ya taho da shi fatuhul bari dinnan wannan fi zabbi anil albani wa radda ala isma'il al ansari wanda da yake da shi ya zo da shi a gobe za mu karanta insha Allah ta'ala sannan wanda bai da shi za a yi photostat shafi ɗaya ne haka kuma wannan da yake na san da yawancin jama'a mai yiwa ma yanzu ne karan farko suke jin wannan littafin shi kuma shafi biyu ne za a yi photostat din waɗannan abubuwan gobe in aka zo da ikon Allah a kansu za mu fara tashi da karatu tukuna mu tattauna su sannan sai a ci gaba <coughs> idan akwai wasu buhuf din ma mewa duk za mu karo su a gobe insha Allah ta'ala to a gobe ne za mu zo da wannan kaset din wanda duk mu gama karanta waɗannan abubuwan sai kuma mu zo da wannan kaset din sai a zauna sai a sa shi shi kuma a ji inda malamin yake wannan tambihin game da wannan magana Allah madaukakin sarki ya taimaka za mu saurara a nan insha Allah ta'ala muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah